alhamdulillah wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin muhammad bin abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafkahu qawli سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أما بعد إن uwa da muka tattaro a wanda yake na maraicen ranar laraba kuma wanda muka ware a wannan masallaci na masallacin annur da ke nan cikin babban birnin tarayya na abuja wanda wannan rana ta shahara da muna yin littafin manasuwar min hayatun tabi'i kuma tun daga tafiya hutun azumi wannan rana ita ce a ranar dawowanmu wanda za mu fara da ba da haƙuri bisa cewa da dama wasu sun sanar da dauya a samu darasin nan wannan ya samu ne saboda kusan wanda suka saba sanyawa a platform su ba da sanarwa za a samu darasin ba su riga sun sanya ba shi sanya wasu ba su riga sun yanke cewa za a yi darasin ba to amma kasancewar ina nan kusa sai muka ɗauki cewa mu zo ko gaisawa a yi da juna kuma mu gabatar da abin da ya sawwaka alabashi a gaba sai mu darasi gadan-gadan a darasinmu na suwar min hayati tabi'in wanda mun kusa kammala shi muka tafi hutun azumi akwai sauran ina gaba zai wuce darussa biyu ba koma darasi ɗaya kacal da zai idasa shi wannan littafin to sai ya kasance na yi amfani da wannan dama akan tunanin littafin da za mu sa na gaba wanda da kira sunan littafin igathatul lahfan na ibn al-qayyim al-jawziya su amma karancin samuwar littafin da kuma bugun da ke a hannu galibi sai ya zamba mai karantuwa ba ne ba to sai muka zaɓi mu fara yin littafin a safiyar rahman mubarak furi wanda ake ce marahikil maktum wanda shine wannan littafi da ke hannuna akan haka shine insha Allah littafin mu na gaba da in mun kammala wannan za mu fara da shi idan mun zo kan wannan littafi za ku ji cewa kamar shekara arba'in da tara da ta gabata an yi wani mu'tamar na duniya a kasan pakistan wanda an yi shi ne gaba ɗayan mu'tamar ɗin akan sira ta ma'aiki alaihi salam ma'ana tarihin rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon bayan kammala taron da ta yi tasiri shine rabitatul alamul islami ta sanya gasa a duniya cewa a rubuta littafi a kan tarihin ma'aiki littafin da zai fi kowanne zama littafi suka ba da wasu ƙa'idoji da dokoki su lokacin da marubuta sanannu fitattu na duniya kowa ya rubuto rubutunsa wannan littafi shi ya na ɗaya mawallafin shi shi ne wanda ya zo na ɗaya a wannan don haka rabitatul alamul islami ta ɗauki nauyin buga shi saboda haka ya zamanto littafi ne wanda za a ce fitacce a fanninsa kuma ya haɗo da tsari irin na karantar da sira wanda ya shafi a tsari na yanayin rubutu wanda yake na zamani mai cike da ƙa'idoji da dokoki wannan ya sanya muka ga yana da kyau mu bi ta cikin littafin a tsarin majalisinmu na wannan fanni wanda muke ƙoƙarin gabatarwa mun gama da batun rayuwar almajiran ma'aiki alaihi salam da almajiransu to yana da kyau kuma mu ji rayuwar shi malamin nasu wanda shi ne malamin duniya gaba ɗaya wanda shi ne jagora saboda haka muka ga shi ma kada ya zamanto tafiyar tara ya ta zanto ba a komo ta kanta ba shi ya sa muka ɗauki wannan insha Allahu da fatan Allah ta'ala ya ƙaddara mana ganin alkhairan duk da za mu samu cikin littafin nan ya zammun amfana kuma already yanzu na taho da kamar kofi guda hamsin na wannan littafi yana nan cikin masallaci wanda yake kusan 'yan uwa sun tallaba wajen a samar da shi saboda haka shi bai da wahalar samu don kada wani ya ce zai gaban gabarin kila ebo shi da yawa an same shi already masallaci na da kofi hamsin wanda kuma na san wasu kofis din za su iya biyowa baya amma muna ƙoƙari ya zamanto kowane kofi za a samar ya zama uniform ma'ana ya zama irin wannan kada a samar da wani daban wanda ba wannan din ba allah ta'ala yi mana jagoranci so bayan wannan <clears throat> za mu koma bisa inda muka tsaya na littafinmu ya kamata majalisin nan ya fara da miƙa ta'aziyya na wani babanmu da muka rasa cikin satin can wanda nan yake zama a duk da muke wannan darasi na suwar min hayatun sahaba suwar min hayatun tabi'in zama na nan da shi na ƙarshe ina ga darasi kusan bai fi kaza ba kafin mu tsaya muke tattaunawa da shi yake cewa ko da bai samu zuwa darasi ba yakan bibiye mu a sunna tv to satin nan na ga sanarwa ya tafi umra allah ya amshi rayinsa a saudiya kuma aka yi masa sutura a can kuma aka binne shi a can shine muhammad mai aliyu wanda muna tare da shi a nan duk darussan da za a yi za ku ga bayan an gama darasi zai koma nan jikin ɗan gaban nan ta wajen liman dattijo ba filata ne fari to Allah ya karbi kayansa muna masa fatan Allah ya sanya aljanna ta haɗa mu da shi gaba ɗaya Allah ya gafarta masa ya yafe masa kurakuransa mu kuma da muke raye Allah ya ba mu hakurin rasa shi sannan muna roƙon Allah ya ba mu ikon tana da guziri domin zamantowa damar da Allah ya ba mu na sauran numfashi mu yi amfani da shi kada mu ga kamar mu ma tafiyar ba ta riga ta zo ba ya tafi umra ne ba wai da tunanin cewa ba zai dawo ba amma kuma allah shi ya san me ya kaddara mutum ne mai lazimtar masallatai in dai ka san abuja to za ka samu ko nan ko life kam za ka samu da'iman kana ganin shi a kuma sahun gaba a duk inda yake su mutum ne wanda yake lallai masallatai ba za su manta da shi ba kuma za su zama shaida gare shi na kasancewa shi mutumin kirki mai kulawa da addini allah ta'ala ya sanya irin wannan shaidu mu ma bi mu bayan mun koma zuwa ga allah zuriyarsa da waɗanda ya bari allah ya ba su haƙurin wannan rashi allah kuma ya sanya abin da ya bari ya zamanto mai albarka bayan ba shi ya zame masa wani babban ajiya wanda zai rinka ganin su zuwa gare shi a duk inda ya kasance a cikin al'amuransa Allah ta'ala ya karɓi bakuncinsa to wannan shi ne ta'aziyar wannan majalisi game da dangi da iyali da sauran al'umman musulmi na rasuwa wannan mai lazimtar wannan masallaci kuma mai lazimtar wannan majalisi a duk sadda aka yi yakan ce mani tun da galibi bayan kammala darasi mukan ɗanyi kiskis ya ce kaga wannan halayen da ake faɗi na sahabbai alama ce da ke nuna wanda ke son ya yi da gaske wajen neman aljanna to ya kalli faifan wanda suka yi da gaske domin ya koyi da su galibinmu mu yanzu mun fi kama da waɗanda kamar ba da gaske muke ba sai in ce insha Allah wannan darussan manufarsu kenan na haska ma al'umma a ga ga wasu waɗanda ke neman aljanna da gaske kuma ga hanyar da suka bi don mu ma mu farka so kaga shi Allah ya karɓi kayansa a lokacin da shi Allah ya ƙaddara kuma ba mu fi Allah sanin abin da shi ne mafi hikima ba saboda haka mun ƙamshi ƙaddara Allah ya gafarta masa Allah ya sanya aljanna ta haɗa mu gaba ɗaya to bayan nan ga darasinmu da muka kwana a cikin tarihin tabi'i na ƙarshe shine abu hanifa annu'man abu hanifa nu'man a baya na bayyana cewa ɗaya ne daga cikin masu mazhabobi guda hudu da muka sani mun san akwai imamu malik mai mazhaban malikiya akwai imamu shafi mai mazhaban shafi'iyya akwai imamu ahmad bin hanbal mai mazhaban hanabila daga nan sai abu hanifa annu'man mai mazhabar hanafiya to shi abu hanifa tabi'i ne shi ya sanya ma sunan shi ya zo a jerin waɗanda suka yi karatu a hannun sahabbai kuma mun ji irin sahabban da ya yi karatu a hannunsu to bayan mun yi darussan baya a yanzu ina ganin don mu kammala za mu ɗan yi ɗauraya a abin da muka yi na gaba ƙarshe sannan mu idasa abin da ya rage a saura in lokaci ya ishe mu yanzu muna kusan da ashirin da biyar ba ana kira da nawa da arba'in da tara mu ma kaddara a ce mun tsaya da hamsin so yanzu kenan muna da kusan minti ashirin da biyar to Allah ya mana jagoranci abu hanifatan nu'man wa madatu fadda min abqariya wa zaka'ihi bayani akan rayuwa abu hanifa da kaifin kwalwa da hangen nesa da dabaru wanda Allah ya ni'imta shi da su kana abu hanifata nu'mana shadidar zabbi an hurumatillah mutum ne mai tsananin tsayawa ya jajirce ya ba da kariya ga alfarma da martabar addinin allah tawilar samti baya surutu da'imal fikiri kullum yana tunani abu yusuf almajirinsa shi ya faɗi wannan magana da kala abu hanifatan nu'mana ala imam malik wa indahu thulla min ashabi falamma kharaja min indihi iltafata malikun ila sa'ihi. wata rana abu hanifa ya shiga ya samu imam malik wannan zai nuna mana irin yadda wannan a'imma ba su kyamaci junansu ba babu hasada kusan kowa ya amfana da kowa Imam abu hanifa ya ga sahabbai amma imam malik bai ga sahabbai ba don haka imam malik ne karami amma abu hanifa ya tashi ya shiga majalisin imam malik bayan ya kammala ya fita imam malik yake cewa a taduruna man haza kun kausan waye wannan da ya fita kalula kala haza nu'man bin thabit ya ce wannan da kuka gani shine nu'man bin thabit هذا الذي لو قال عن هذه السارية إنها ذهب لاحتج لما قال ولا خرجت كذلك yace wannan shine wanda da zai dibi wannan gimshikin na masallaci yace ce zinari ne in ya kama zubo hujjoji sai ka gamsu da zinari ne lam yakun al-imam malik mubaligan fima ma wasafa bihi aba hanifa min quwwati al-hujja yace imam malik bai yi wuce iyaka ba bai yi mubalaga ba wajen siffanta abu hanifa da wannan siffa wasu ratal badiha da saurin gane abu wata waƙudu zihini wa hiddatul khatir mutum ne mai kaifin basira da kuma gane abu cikin sauƙi faƙad tafahat kutubu tarihi wa siyari bi akhbari mawaƙifihi ma'a khusumihi fi ra'ayi littattafan tarihi sun cika da bayanin rayuwa abu hanifa da irin yadda wasu suka ja da shi amma ba su kai labari ba wa manawi'ihi fil aqida haka waɗanda suke fito na fito da shi a aqida su ma duka sun sallama mashi wa ha shawahidu ala sihati ma na'athu bihi imam malik min annahu lauza amalaka anna التراب الذي بين يديك ذهب لما وسعك إلا أن تضعن لحجته yace dan imam malik yace da zai ce maka shi abu hanifa wannan turbayar da kake takawa asalinta zinari ne in ya kama kafa hujjoji da kanka za ka gamsu eh zinarin ne wa an tusallima da'awahu kuma za ka yadda da abin da ya riya cewa zinarin ne domin dalilan da zai baka فكيف إذا كان يناضل عن الحق ويجادل من ajali to bare kuma a ce yana magana ne akan gaskiya kuma ya tsaya ma gaskiya ba yadda za a ture shi min zalika ana rajulan min ahli kufa adallahu Allah wa kana za qadirin fi uyuni ba'dhin nas wani mutum daga cikin mutanen kufa kufa ta ƙasar iraqi ya zamanto cikin bata sai ya zan yana da kwarjini kuma gashi ba kan daidai ba amma jama'a na jinjina masa suna girmama shi wa sahibu kalimatin masmu'a ladaihim yana faɗa aji wa kana rajulu yaz'umu lin-nasi fi ma yaz'umuhu lahum anna Uthman bin Affan kana yahudiyan fi asali. mutumin yana riya cewa ai asalin Usman bin Affan ba Yahude ne Usman bin Affan da ake nufi shine khalifa na uku na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ‘ya'ya biyu ‘yan mata na ma'aiki alaihi salam Rukayya da Ummu Kulthum wa annahu dhalla ala yahudiyyatihi ba'da al-islam aidan shi wancan bataccen har yana cewa ai har bayan musulunta sayyidina Uthman ya ci gaba da riko da yahudancinsa wannan da da jahilci yake yi bai da wata hujja so amma da mutum ne mai kwarjini jama'a na sauraren shi wannan kuma na daga cikin matsala addini ya zamanto wanda bai fahimce shi ba ana jin nauyi in ya tafka karya ba a iya gyara masa sai dai a jinjina a girgiza kai a sallama alhali kuma kowa ya san ƙarya yake wa annahu dhalla ala yahudiyyatihi ba'da al-islam aidan kamar yadda yace ma sami abu hanifa maqalatahu hadhihi mada ilayhi wa qala ranar da abu hanifa ya ji wannan ya ce aiki bai ganka ba na zama saboda haka ya je ya same shi yake ce masa laƙad ji ituka khatiban ta kafa. a fulana li ashabi da abu hanifa ya je sai yake son nuna masa kuskure ne tunanin da kake a kai ko kuma ra'ayinka na game da Usman bin Affan amma sai bai hito mashi ta wannan huskar ba sai ce na zo ne neman auren ɗiyakka ma ɗaya daga cikin almajirai na wani nan da nan take mutumin ya ce masa ahlan bika wa marhaba barka da zuwa muna maraba inna mithlaka la yuraddu lahu haja ya aba hanifa yace misalin ka baya kawo bukata a ki amsa walakin manil khatibu sai yace amma waye mai neman auren faqala rajulun mawsumun baina qaumihi bi sharafi wal ghina ya ce wani mutum ne shahararre a jama'arsa yana da ɗaukaka kuma mai wadata haga shi kenan ya gama haɗa siffar wanda ake so ya zo neman aure walakin sakhiyul yadi kuma ga miƙawa mabsutul kaffi kullun hannunsa buɗe yake wannan kinaya ce ta cewa mai yawan kyauta ne kaga duk siriki ya ji wannan zai ce a wannan abin aimara ba da shi ne hafizul lahi jalla wa azza ƙari ma wannan mai neman auren ɗiyar taka mahadacin ƙur'ani ne ya kuma laila kullahu fi raka dare gaba ɗaya yake kwashewa a raka a guda wannan duk siffofin Usman bin Affan ne abubuwan duk da ake ji yana faɗa a tarihi wanda ya san Usman bin Affan haka yake mai kyauta ne mai wadatan kuɗi ne mahaddacin ƙur'ani ne yakan tsaya dare gaba ɗaya yana nanata ƙur'ani a raka'a guda kafirul buka'i min lahi ta'ala mai yawan kuka domin tsoron Allah an ce yawan kukan shi ya sa har huskar shi na da alamun kace yana da kwalabi biyu irin na wasu al'umma da muke da su a nan Najeriya kamar an masa tsaga biyu a wannan ta hito daga ida wannan a yawan zuba hawaye a haka huskar shi take faƙalar rajulu bakin bakin hasbuka ya aba hanifa wannan mutum sai yake cewa irin kalmar bakin bakin ma'ana kamar dakata ba sai ka ci gaba ba ya isa kai kai kai jinjina ma magana cewa wannan ai kai kawai ba sai ka ci gaba da bayani ba inna ba'dha ma zakartahu min sifatil khatib yaj'aluhu kufa li binti amiril mu'minin yace ai sashin abinda ma ka faɗa ba duka ba na siffar wannan ya cancanta ma a bashi diyar amirul mu'mini da ba mani ba Baƙala abu Hanifa gaira أن fi خصلة لا بد من أن sai abu hanifa ya ce kash sai dai yana da wata ɗabi'a ba za mu wuce ba sai mun ambace ta ƙala mahiya sai ya ce wace ɗabi'a ce ƙala innahu yahudi ya ce sai dai ba yahude ne tab matsala ba yahude ban fadar rajulu wa ƙala yahudi mutumin ya irin numfasa wannan cikin hushi ya ce kai ba yahude A domin minni an uzawwija ibnati min yahudiyya aba hanifa kai baka da hankali ni zan ba da ɗiyata ga yahude kana nufin in ba da ɗiyata ga yahude ya taso da faɗa wai dan me za a ce ya ba da ɗaya shi ga yahude ga wanda suka bi darasin a baya sun san inda abu hanifa ya sa gaba wallahi la uzawwijuha minhu yace wallahi ba zan aura masa ba walau jama'a khisal al wal akhirin ko ya fi mutanen farko da na ƙarshe kyawun hali in dai ba yahude ne ya tafi da kayansa ba zan aura masa ba to kun ga an ji karara cewa shi wannan mutum dan tsananin kyamar shi da yahudanci to ko da an ce wanda yake son diyarsa ya haddace qur'ani yana tsayuwar dare da qur'ani yana da kuɗi yana kyauta yana sadaka yace ba zai ba shi ba faƙala abu hanifa sai abu hanifa ya ce to an zo gurin ai an gane an zo gurin ta ba an ibna ibnataka min yahudi wa tunkiru zalika ashaddul inkar yanzu yau kai ne kake kyamar ka aurar da diyarka gaba yahudi har kana inkarin haka da fito na fito da huci da daga murya mai da wukar ثم تزعم للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه كلتيهما من يهودي sannan ka ce sirikin manzan Allah ba Yahude ne ba ma siriki mai sauƙi ba ‘ya'ya biyu annabi ya aura masa kana ganin kai ka kyamaci ka auren ma ba Yahude sai ka kira wanda annabi rahma ya aura ma ɗiya da ba Yahude kun ga wannan amsa ce amma sai da aka biyo mashi ta inda babu yadda zai ma ƙara numfashi bare tari bare ya magana su hanya kenan ta masana masu kaifin basira masu hangen nesa masu sanin yadda za su kafa hujja mutum har ya kasa ma iya waiwayawa kaga dai wanda ya ji wannan ba zai ce ba yana da wani abu don haka ya sallama yadda shi ba zai aura mu ba yahude ba to bai yiwuwa manzon Allah ya aura ma ba yahude ɗiyarsa to kuma daga nan ne za ka iya gane duk wanda zai jinjina ma sirikan ma'aiki to zai jinjina masa ne domin kuwa shi ne ya zaɓa ma 'ya'yansa mazajen da za su aura bai yi waye masu mummunan zaɓi kalli sai na aliyu ga zakin namiji wanda aka aura mana na fatima haka ma za ka gani game da abin da ya shafi matansa alaihi salam kowanne zaɓi ne don sai da Allah ya ce a tayyibatu littayyibi matan ƙwarai ne suka cancanci mazan ƙwarai saboda haka Allah ya yabe su ya yi kirari a kansu su wannan shi ne faifan farko da nake nuna kaifin basira na abu hanifa fa a aratin rajulu ri'ida wa ƙala astaghfirullah min qawli su'in kultuhu nan take wannan mutum jikin shi ya kama ɓari ya ce allah ya gafarta mana ina neman gafara allah na mummunan kalamai na ashe ban san ina zunubi batun kwanuka da yawa amma fa kun san an ce mai kwarjini ne yana da girma ba mai son ba shi amsa amma ya samu wata amsa da za ta sa shi zufa har ya tafi gida ba zai manta da ita ba so haka yake hanyoyi waɗanda za ka iya yiwuwa ka biyo wanda mutum zai gamsu da abin da yake ba daidai ba ne sannan ya ce wa a tubu ilaihimin ah, firiyatin iftaraituha da kan shi ya ce Allah ya yafe min daga ƙaryar da na ƙirƙira nake yaɗa ta ta wannan faifan farko kenan wanda shi ma mun yi shi bari mu ji na biyu ko zai samu ومن ذلك أيضا أن أحد الخوارج وهو الضحاك الشاري جاء إلى أبي حنيفة ذات يوم wani daga cikin mutanen da ake ce ma khawarij khawarij sune waɗanda suke kafirta masallata kuma su ce jininsu ya halatta asalin tushen aƙida kenan sun fara bayyana kusan zamanin ma'aiki alaihi salam so ɗaya daga sannan ko yanzu aka samu mai irin aƙida su akan kira shi da sunansu ko da ba tare da su yake ba shine kalmar khawarij to akwai wanda ake ce ma dhahaku shari ya zo ya samu abu hanifa wata rana shi ma irinsu ne sannan mafi girman abin da kawari suke takama da shi sai mu kiyaye komin yadda aya ta faɗa abu ko hadisi ya faɗa to za su bai wa hankalinsu dama ya auna idan hankali ya kama sai su yadda saboda haka duk masu ƙoƙarin su ce hankalinsu bai yadda ba da abin da Allah ya ce ko hankalinsu bai yadda ba da ingantacciyar magana daga ma'aiki alaihi salam musamman na wannan zamani to ana masu kaffa kaffa kasuwaye gari a cikin khawarij dan dai kun ji masu wannan aƙida duk sadda abu ya zo maka ka ji hankalinka bai kama ba sai ka ce amantu billahi ala muradillah na yadda da Allah a yadda Allah yake bukata ba yadda zuciyata ko san raina ko tunani na ya bani ba yanzu da zan ce mana da Allah wa zai faɗa mani shedan ya siffar shi take wa ya sani fari ne ko baki dogo ne ko gajere mai kiba ne ko siriri kun ga kullum sai mun faɗe shi so barkatai muna Allah tsine mashi shine ya ja mana shine amma ba wanda zai iya faɗin yadda yake to kaga in za ka yi abu da hankali sai ka ce to babu shaidan da hankalinka ba yadda zai sauwara shi haka shi kan shi hankalin da za a ce maka da Allah ya hankali yake baki ne ko fari ja ne ko kore ƙiba gare shi ko siriri mai zafi ne ko mai sanyi za ka ce wallahi ni ban san yadda hankali yake ba amma a ce to kai kana da hankali sai ka ce eh ni ina da hankali to ina yake nuna mana shi ce kai baka da hankali hankalinka ba zai nuna maka ni mai hankali ba ne wannan kalamin da ka ce hankalin shi ya nuna ma ya nuna masa cewa kai mai hankali ne to haka ma duk nusus na shari'a idan sun zo kada hankalinka ya nuna maka ƙaryata su ɗazu ina da wani ko yake kada ya zama talla ina da institute na mahaddatan na haddan ƙur'ani so sai na sa aka sanya mani rauta na cctv sai ya zamanto ina da cikakken bibiya abinda ke faruwa a makaranta a wayar hannuna duk ɗin wurin sai suka shiga taitayinsu cewa to yanzu fa mutum ya san halin da yake ciki domin mai gurin nan yana ganin mu a duk inda muke so kaga yayin da aka ce allah ya ce yana ganin ka duk inda kake sai kai ta kai a impossible hankali ba zai kama ba so amma yau da gobe zamani na iya gaya maka ma abin da yake ma cewa a ah, in aka ce ai allah an gama to dai a takaice na mana misali ne da khawarij masu cewa hankali ba zai kama ba sai su karyata abin da Allah ya ce ko su karyata abin da ma'aiki ya ce hujjar su hankali ba zai kama ba to shi hankali yana da takaitaccen zango ba komi ba ne zai auna da haka yin abu ya tabbata daga Allah inna ma kana qaulal mu'mini na du'u ila Allah wa rasulihi kuma bainahum ay sami'na wa abana. yadda aka san muminai da an ce ga yadda Allah yake so ko ga yadda ma'aiki ya faɗa sai su ce mun yadda kuma za mu aikata kawai shi haka aka san mumine. Allah ya samu dace su wannan khawarij ya zo ya samu abu hanifa sai ya ce ma abu hanifa tub ila tub ya abu hanifa tuba ka tuba ma'anan ka tuba ka yi laifi nemi gafara faƙala min ma'atu ya ce to kan menene zan nemi gafara ko kan me zan tuba domin neman gafara shi wannan ko baka da wani laifi ya kamata ka yawaita neman gafara amma asalin tuba shi ne bar laifi ya ce to wani laifi ne kake son in bari khariji yu sai wannan ba khariji ya ce min ƙaulika bi jawazi tahkimin ladhi jara baina ali wa muawiya ai kai ne kake cewa ya halatta abin da ya faru na sanya masu wakilci wajen yin hukunci akan matsalar da ta faru tsakanin ali da mu'awiya lokacin da muka yi darasi bayan na yi dogon bayani akan wannan فقال له أبو حنيفة ألا تقبل أن تناظرني في هذا الأمر sai abu hanifa ya ce ka yadda ka tattamna mu yi tattamnawa ta fahimta a wannan gaban alal bala wannan ya ce ina eh, yadda faƙala abu hanifa fa na ikhtalafna fiye shay'in mimma mimma na tanazaru fihi fa may bainana sai ya ce to ai duk sadda za a yi debating ana samun wanda zai zamanto neutral na tsakiya wanda zai na ya ce kai kai daidai kai ba kai daidai ba saboda haka idan har mun yi kikikaka akan wani abu waye za mu sa wanda zai zama tsakani faƙalar khariji hukumu mantasha sai wannan ba kharije ya ce duk wanda ka so ka zaɓan mana faltafata abu hanifa ila rajulin min ashabil khariji kana ma'ahu sai abu hanifa ya waiwaya ya samu wani wanda ya rako wannan mutumin zuwa gaba abu hanifa sai ya kalle shi wa kala ya ce a uhkum bainana fi ma nakhtalifu fihi sai ya ce to kai da kuka zo tare da Allah ka zamanto tsakani duk sadda muke tattauna ka saurare shi ka saurare ni ka faɗi wa ke daidai fasurral khariji wa qala na'am sai shi kenan wannan bakharije ya ce kai abun farin ciki na gamsu na amince yau abokin tafiya na ma shi zai hukunci aini zan winin ثم ana razitu bi sahibi ka fahaltar da bihi anta sannan sai ya ce ma bakari jannan ni na yarda da abokin tafiya ka kai ma ka yarda da shi fasirul khariji wa kala na'am cikin farin ciki ya ce na gamsu fa kala abu hanifa wai haka atujawzul hukuma a hakima fima yashjuru baini wa bainaka wa tunkiruhu ala thnaini min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ka amma ka ji kunya yanzu kai ne ke cewa ma'awiya da aliyu sun yi sabani zamaninsu kuma har sun yadda da wanda suka wakilce su wajen yanke hukunci ka ce wannan ba daidai ba ne suka yi to kai yanzu ka yadda da abokinka ya zan ya yanke hukunci kenan kai ka yadda amma su kana zargin su don me suka yadda to kun ga dama matsala ce ta amfani da kwalwa saboda haka in ba da wannan ba dan an ce mashi Allah ya ce kaza kaza ma'aiki ya ce cewa zai hankali ba zai kama ba amma yanzu an yi an mashi amfani da hankalin an dabaibaye shi ta yadda bai da mafita fa buhital khariji wa lam yuhir jawaba nan take ya kunyata bai iya ba da amsa ba ina ganin ne muka kwana a darasin ba saura minti uku ko to ma kara ko kuwa mu jira nan Nah, wa min dhalika aidan anna uh, Jahm bin Safwan ra'sul firqatul Jahmiyah dhalla al-mubtadi'a wa zari asy-syarr fi ardil Islam jaa marra uh, aba Hanifata akwai Safwan wanda ake ce ma Jahm bin Safwan akwai Jahm nake so in ce wanda shine shugaban firqa da ake ce ma Jahmiyah in ka lissafa dukkan ɗariƙoƙi ko kuma dukkan ƙungiyoyi da suka shigo cikin musulunci suka ma musulunci a barna ko illa har kawunan musulmi ya rarrabu to ta ko'ina ka zagayo za ka samu akwai akwai kamisho da wannan mutum zai samu don shi ne tushen matsalarsu shi jahan bin safwan saboda haka ya rayu zamanin abu hanifa to a wannan lokaci ya zo ya samu abu hanifa sai ya ce laƙada a taituka muka fi ashiya'a hayyatu halak jahan bin safwan ya ce ma abu hanifa na zo mu tattauna kan wasu abubuwa da na shiryo dan kai faƙalu abu hanifa alkalam ma'aka arun sai abu hanifa ya ce tsayawa tattaunawa da kai aibi ne wal fi ma tadhhabu eh, ilaihi narun talabba kuma zamnawa a yadda abika a abin da kake da shi na ra'ayi wuta ce balbal فقال جهم kaifa hakamta علي alayya bima hakamta wa لم تلقان لم min qablu wa ولم تسمع كلامي nan take jahan bin safwan yake ce ma abu hanifa ya za ka yi hukunci a kaina alhali baka taɓa ganina ba baka taɓa kalamai na ba فقال أبو حنيفة لقد بلغتني عنك أقاويل لا تصدر عن رجل من أهل القبلة yace labarai sun zo mani game da kai tuka da baya yiwuwa mai kallon alƙibla ya iya zai wahala a ce mai kallon alƙibla ya yi sallah a ce daga bakin shi aka je su faƙala jahamun a tahkumu alayya bil ghaibi sai jahamu ya ce a'a kuma kana ƙara bayyana cewa ka yi hukunci a kaina a yayin da ma bana gaba gare ka ina gaibi faƙala abu hanifa laƙadu shihira zalika an ka ya ce ai maganar ta wuce jita-jita ta shahara har duniya ta san da zamanta saboda haka ba yadda za ka ce ba gaskiya ba ne kun san akwai abin da yaɗuwar shi zai wahala a ce bai faru ba saboda yawan musamman a su zamanin su sadda ba social media a yanzu wata yaduwar zaka ga duk yaduwar shi karya ne kamar yaduwar ebola ne ta cikin social media alhali ba haka ba ne wa arafatu al'amma wal khasa kowa ya san wannan al'amari fajazali an uthbitahu alayka bima tawatara anka dan haka ya tabbata gare ni naga abinda ya tabbata ya tawatarantu a ce dubbai da dubbai sun ji daga dubbai da dubbai su ma sun jiyar da dubbai da dubbai shine ake ce ma tawatur to labarin har ya fi karfin a karyata saboda haka wannan ya sa na gamsu na yadda ba yadda zai zama karya qala jaham ana la uridu an as'alaka illa anil iman sai jaham ya ce ai ni ba wasu tambayoyi na zo ma da su ba kawai imani nake son tambayarka faƙala abu hanifa awalam ta'riful imana ila hadhihi sa'a hatta tas'aluni anhu abu hanifa ya ce wai kana nufin baka ma san imani ba har wannan lokacin nan ka zo yanzu kake tambayar imani qala jaham bala walakin ni shakatu fi nau'in minhu jaham ya ce a'a na san imani kawai ni ina dan wani kokonto ne a wani dan bangare daga gare shi fakala abu hanifa a shakku fil imani kufurun abu hanifa ya ce duk mai kokonto game da imani kafiri ne ko kokonto akan imani kafirci ne fakala jahamun la ya laka an tasimani bil kufuri illa idza samita minni ma yukaffir yace bai kamata ka siffanta ni da kafirci ba sai in ka ji abin da zai kafirta ni so kun ga mun fara lokaci yayi na'am <laughs> a ci gaba minti arba'in zuwa aka yi to kowa dai na da haƙi ga maladan na ya rufe kofa don haka <laughs> na'am to bari mu ida shafin nan sai mu tashi a na gaba insha Allah faƙala abu hanifa sal amma badalak ya ce to bari in gyale ka tambayi abin da kake bukata kala jaham akhbirni an rajulin arafa Allah bi qalbihi wa alima annahu wahidun la sharika lahu wa la nidda gayamin yamin mutumin da ya san Allah da zuciyarsa ya san kuma shi kadai ne baya da abokin tarayya sannan baya da tamka wa arafahu bi sifatihi wa annahu laysa kamithlihi shay ya san shi da siffofinsa ya san ba abin da ya kama da shi thumma mata wa lam yu'ni lil imana bi lisani sannan ya mutu amma ba wanda ya taba jin ya faɗi kalmar shahada kun ji hankali kwalwa wai duk yana da wannan ilimi amma ya mutu bai taba kalmar shahada ba afa ya mutu mu'mina am kafira me ra'ayinka zai mutu mumini ne ko kafiri yanzu wani zai ji wannan tambaya ya je ya rike ya ce malam ina da tambaya mutum ne ya san Allah ya san makadaicin sarki ne amma a zuci bai taba faɗin kalmar kafirci ba bai taba faɗin kalmar shahada ba da Allah malam me ya hukuncin shi sai a ce tambaya jahan bin safwan ka je kar na kalto yanzu kake ma malam tambaya wanda ya yi ma abu hanifa saboda haka ba kowace tambaya ba ce ba za ka zo ka yi don haka sai ya ce sai ya mutu zai mutu mumini ne ko kafiri faƙala abu hanifa ya mutu kafiran wa ya kunu min ahlin nari idan lam tusarrih bilisanihi tasarraha bilisanihi amma arafahu bi jananihi ma lam yamna'ahu min at-tasrih bil lisani mani'un sai Abu Hanifa ya ce duk mutumin da ya san Allah da zuciyarsa amma bai taba furta hakan da baki ba kuma ba wani tusgaro bane a harshen shi da ya hana faɗin hakanan ya ki faɗin to in ya mutu kafiri ne kuma ɗan wuta matukar ba wani uzuri gare shi ba na daban kun ji amsa abu hanifa qala jaham kaifa la kunu mu'minan wa qad arafa Allah haqqa ma'rifatihi sai jaham ya ce a ah, ya ba mumini bane ba alhali ya san Allah haƙiƙanin yadda ya kamata a san Allah faƙala abu hanifa in kunta tu'minu bil qur'an wa taj'aluhu hujja kallamtuka bihi in ka yadda da qur'ani kuma ka yadda qur'ani hujja ne wannan shine ma matakin farko ka yadda da ƙur'ani kuma ka yadda hujja ne in ka yadda da shi to mu yi magana da ƙur'ani wa in kunta la tu'minu bil qur'an wa la tarahu hujja Kallam tuka bima tukallimu bihi man khalafa al islam in baka yadda da ƙur'ani ba to sai mu aje ƙur'ani waje ɗaya mu yi magana da abin da kake iya yadda da shi ga wanda ya saba ma musulunci kala jaham bal uminu bil qur'an wa aj'aluhu hujja jaham yace na yadda da qur'ani kuma hujja ne فقال أبو حنيفة إن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بجارحتين إثنتين بالقلب واللسان لا بواحدة منهما يتسي أي الله دي ذو zo cewa imani sai ya tabbata da harshe kuma ya zo da gabbai ba da ɗaya biyu ba don ka imani da harshe babu a zuci babu a gabbai bai yi ba dan ka yi imani da gabbai babu a zuci bai yi ba dole sai biyu sun haɗu kun ga akwai masu cewa imani a zuci yake ko da kuka ga sallah ba ta dame mu ba Allah shi ya sani ko babu akwai to kun ji amsa ya ce ƙur'ani cewa sai an samu biyu a tare wa kitabullahi wa hadithu rasulullahi hani bi taqriri dhalik da littafin Allah da hadisin ma'aiki duk sun tabbatar da haka misali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 saboda haka wannan cewa aka tabbatar da imani da su me suke cewa rabbana amanna faktubna ma'a shahidi Allah mun yadda ka rubuta mu cikin masu shahada ko masu shaida wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min alhaqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihin dan me ba za mu imani da Allah ba alhali muna kwadayin Allah ya shigar da mu cikin jama'a salihai kun ga wannan aya ta tabbatar da ƙalu a ciki sai da suka faɗa don haka furucin baki ya shigo fa asabahumullahu bima qalu jannatin sababin maganar su sai Allah ya ba su aljanna tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul na haka Allah ke sakanta ma masu nagari fahim araful haqqa bi janahihim yace kamar waɗannan sai da suka san gaskiya da zuciyarsu wa nataqu bihi bilisanihim sai suka furta shi da harshensu fa adkhalahumullahu bima qalu jannatin ta min tahtiha al-anharu shi yasa Allah ya shigar da su aljanna sababin zancen su da sai da zuciya ta gamsu suka yi shi su wannan kun ga hujja ce ta farko akwai ta biyu akwai hadisai duka akan wannan gaba saboda haka da mu ce sai mun ida gara mu kwana a nan mun dora sai mu nome littafin a darasi na gaba da ikon Allah insha Allah musamman ma waɗanda ba samu zuwa ba ba laifinsu ba ne amma dai kada a manta da sunan littafin da za mu sa na gaba rahikil makhtum ina ga ka same shi ba su wannan shine littafinmu na gaba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 farko mun fara da addu'a ma wannan bawan Allah da muka da ya riga mu gidan gaskiya wanda yake lazumtar wannan majalisi da shi muka yi hutu amma ba mu dawo da shi ba Shi ne baba Muhammad Mai Ali Allah ya gafarta masa a kasan saudiya ya rasu kuma a can aka yi masa sutura Allah ya haɗa ma aljanna Allah ya kai haske a kabarinsa ya gafarta masa zunubansa